Khalil ban san me ya gidanmu ba, har yake ɓoye kanshi. Ban san me ya zo yi ba ya zauna a matsayin direba. Su masu kuɗi ne na gaske, babansa janaral ne. Haka mominsa ma ba 'yar Najeriya ba ce daga Yemen take. Sai kuma ta haɗe kai da gwiwa tana kuka a hankali bayan ta tuno abubuwa da yawa Momi ta kasa magana ta marasa mai me za ta ce sai kallon ne ɗin take da take cikin wani yanayi kuma cikin ranta ta ji ba ta yarda da abin da niya ta faɗa ba kana gani take kawai kamar ba ta da lafiya. Momi ta miƙe ta ɗaga ta ta ce ya kamata ki je ki wuta, har ɗakin da ta kai ta ta kwantar da ita saman gado. Momi na kallon ta har ta rufe ido sannan ta juya ta fita daga cikin ɗakin. Bayan magariba Nihat ta gama shiryawa ta sa hijab ɗinta har ƙasa tunda labarin da ta ba momi da la'asar momi ba ta dawo daidai ba kuma ba wai ta yarda da zancen Nihat ba ne a'a kawai gani take kamar kwakwalwarta ya fara taɓuwa ne na yanayin abin da ya same ta gani take ba ta cikin hankalinta gani take kawai sambatu take yi ba wai don ta san abin da take faɗa ba. Momi ta nuna mata inda mugullin motar ta yake, Niyar ta ɗauka a hankali ta ce sai mun da Momi. Momi ba ta iya ta ce mata komai ba ta bi ta da kallo har ta fita daga ɗakin. Momi ta jingina da kujera rai ba daɗi ita dai ta san Niyar ba ta da lafiya don sanyin nata ma ya yi yawa. Mummy ba ta san da ta fashe da kuka ba tana fatan kada a ce ƙwaƙwalwarta ne ya samu matsala. Kalin na tsaya a parking space bayan ya gaisa da Abba sai dai babu yabo babu falasa Abban ya amsa masa har ya shiga ciki. Yana ta jiran ya da ta ƙara so ta mika masa makullin motar ya amsa yana kallonta. Ita dai bata bari sun haɗa ido ba duk da dai Ta ga ya canja kayan jikinsa. Ta zaga ta buɗe ƙofar gaba za ta shiga ya ce, A'a koma normal wajen zamanki. Ta ɗan yi jim sai kuma ta sauka ta koma backseat. Ta madubin mota yake kallon tariya ta da motar yewomin suka bari gidan. Ya ga dai kamar ba ta da lafiya kuma kamar ya ga damuwa ce take damunta. Abubuwa da yawa suna damunta a zuciya. Wannan ba Nihat ɗin da ya sani wata biyu da suka wuce ba ne. Har suka isa gidan babbanta ba ta sani ba, don ta yi nisa a tunanin da take. Ya fakin yana kallonta ta ɗago kai ta kalli anguwar da suke da sauri sai kuma ta buɗe motar ta sauka shi ma ya sauka. Tana gaba yana binta har suka shiga gidan. Hamid na zaune a falo Nihad ba ta kalle shi ba ta shiga ɓangaren da inna take. Kalil ya ƙara har inda yake ya bashi hannu sannan ya juya ya nufi ɓangaren inna. Ina ta tsaya rike da duduma nan da tana ta kallon ni sai kuma ta fashe da kuka kamar 'yar yarinya. Ta ajiye da dudumar ta a gefen gado. Ta zauna ƙasa ta ce, Allah ya isa tsakanina da duk wanda ya sanadin raba ni da ke ko ma waye. Allah ya saka min, Allah ya wulaƙanta shi. Sai kuma ta kalli Khalil da ya durkusa bakin ƙofa ta wani tsuke fuska ta ce, Kai kuma haka ake yi kawai ka ɗauyar mutane ka tafi da ita ƙauyen Nijar, saboda Allah ya ci da kai ya aura maka ita babu ko sisinka yau ga ƙarfin hali ni fatu. Kai ba kowan kowa ba dillalin kashi a leda, za ka ɗau mun je ka mayar ƙauyenku. Ashe haka buzaye suke, ba lissafi? Mu ai ba mu san haka suke ba, da mun ɗauka abokan wasanmu ne. Yau ko da kuɗinka aka aura maka ita, ai ba za ka ɗauke ta ka kai ta ƙauyenku ba, babu fakwandalarka Ina ma ka ga kuɗin aurenta, wato ka samu zuƙeƙiyar yarinya a Bagas shi ne ka tafi da ita kana ta fafa da ita a ƙauyenku, kai ga ɗan banza ko? Shi dai kalil kansa na ƙasa sai ɗan murmushi yake. Niyad kuwa da rarar ta babu abin da take tana turo baki. Ina ta riƙe ba ta ce tunda uwata ta haife ni ban taɓa ganin wannan azababban ƙarfin hali ba wanda ƙabdara mini har za ta yi da kai ɗanna. Ai kai ba ajinta ba ne ta fi ƙarfinka ta ko'ina iyaka ka yi aikinka na direba ka kama gabanka Amma ina kai na auren 'yar masu gida banda ƙaddara da targa fata. Ɗan gidan fa Habu bakar Jikamshi ne saurayinta fa, wannan dai da ka yi wa wulaƙanci kwanakin baya, wanda ba don na da na ubanta ba, da ya ɗaure ka har ƙarshen rayuwarka ka ruɓe a gidan yari. Wallahi mun sha gaisa da shi ya fa ƙirga ta waya. abinda idan ba shi da lambar mutum ma baya samun sa kowane gaja yake ba da kowane gaja yake waya ba sai in shi ya yi niyyar kiran mutum. Na yi ta kaifin halin cewa dama gaishe ki muka zo, in na ta ce to ya tashi ya tafi sai kin huta aka kuma, wato gaki ya same ki a banza. Sai dai Ibrahim ya tura masa kuɗi kace-kace ko gashi ai sai kyau yake ƙara yana buɗewa kamar ƙirjin zai yage, ke kuma kin tsamure kin ƙanjale ke da kuɗin ubanki, amma wani ƙato ya zo ya fi ki ci, da ƙyar idan kina samun abinci ma kina ci sau uku a rana. Khalil ya ɗaga kai yana kallon Inna a hankali ya ce, To bari mu je ta ɗebo kayanta Inna. Inna ta masa wani shegen kallo ta ce a Ina, ya ce gidan da muka ajiye kayan. Ta ce wani gidan ne? Ya ce nan cikin gari. Ta ce to wai daga ina kuke ma? Ya ce ƙauyenmu. Ta buɗe baki tana kallon shi can ta ce to maza maza ta fi ka ɗebo mata kayanta. Ƙauyen ubanwa za ta koma. Kaga ta yi kalar ƙauye banda da ya baka tsoron Allah duk girmanka kai Ibrahim ma dai. Kai Ibrahim ma dai sai Allah ya yi musu hisabi da niyad Dan ya cuce ta ya kurbata mata rayuwa. wallahi ya cuce ta. Khalil ya miƙe yana kallon ya da ke ta kallonsa ya ce, za mu je ki ɗebi kayan ne don ban san wanda za ki buƙata ba. Mikewa ta yin na ta ce ta ɗebi mi bawan Allah duka za ka tafi ka kwaso mata kayanta ka kawo mata nan in yi jinyar jikata ko za ta warware. Shi kuma Ibrahim ya ji haƙƙinta ma ba zai bar shi ba, Duk da ni na ce na yaba da hankalinka, kawai ya aura mata kai. Ban san kai ma mugu ba ne, ashe ƙauyen da daɗi ka gudu ka da birni, ka nemi tuƙin mota, kai gaskiya mugu ne kai. Ai da da daɗi sai ka zauna ba sai ka zo birni ba, maza tafi kwaso mata kayanta. Niyar ta ce, to ani zan je in zaɓi kayan ba duka nake so ba fa. Inna ta ce, Duk da haka za ku je ki kwaso su gaba ɗaya. Ba ki ji ya ce wajen ajiyar kayan suke ba, idan aka kwashe miki kaya ta ina za a fara. Niyar ta ce, ta ce to, Kalin na kallon inna ya ce sai an jima da sauri ta ce to, juyawa ya fita ta bi shi da rara. Niyar ta bi bayansa inna ta ce, maza ki yi ki dawo. Har suka iso mota babu wanda ya ce komai cikinsu. Bayan sun bar layin ya juya ya kalle ta ya ce, Kala nawa za ki ɗebo kayan? Shiru ta bata ce komai ba ya ce, Ko duka za a ɗebo. Ta rai ta ce, Ni na ce maka zan koma ne? Ya ce, Ai ban sani ba. Bata kuma ce masa komai ba bayan tafiyar kusan minti talatin ta gansu gaban wani hotel. Ta kalle shi ya fi doyarsa da ke ringin ganin mami ke kiransa ya jinginar da kansa cikin kujeran motar. Can da ya ɗaga ya kai kunna a hankali ya ce ina yini. Daga ɗaya bangaren ba tare da ta amsa ba a takaice ta ce karfe nawa za ka taso goben ya ce da safe. Ta ce ai dai ka ji me na ce idan ka sauka ko ya ce to saboda ni Mami ta ce o oh, ka ce saboda me to in ba ka da hankali ka shigar masa gida idan ka shigo Abuja. Wai ma in tambaye ka, kana da wani ƙudurin na daba ne a ranka da ya sa ka dage sai ka amshi takardunka da ke wajensa? Bayan babu abin da ka rasa yanzu, ya dan yi shiru sai kuma ya ce ba komai, kawai dai idan buƙatarsa ta taso ne. Mami ta ce, to kana sauka a Abuja za ka bani mayar masa kuwa. Khalil ya bude baki ya ce ki mayar masa kuma mami ta ce haka na ce Shiru yana jin ta kashe wayar yana jin ta kashe wayar ta ajiye. Bayan 'yan sakanni ya kalli ni ya ce mu je ki ɗau wasu kayan naki da kika bari a Abuja na taho miki da su. Yana faɗin haka ya buɗe motar ya sauka ta bi shi da kallo sai kuma ta sauka sai da ya kulle motar sannan ya nufi cikin hotel ɗin ta bi bayan shi. Makullin ɗakin ya amsa tana biye da shi har zuwa ɗakin da ya sauka ɗazu da safe. A hankali take tafiya ta shiga cikin ɗakin ya kulle kofar Ta ga ya shiga banɗaki ya ɗauro alwala ya fito. Nan ɗakin ya shimfiɗa duma ya yi sallah don an idar da sallah a masallaci. Niyadai ta dinga bin ɗakin da kallo don ba ta ga lamar jaka balle kaya ba. Can dai ta nufi banɗakin ita ma ta yi alwala ta fito ta ɗau wani da duma ta shimfiɗa za ta yi sallah. Bayan ta idar da sallan ta kalle shi don kwanciya ya kan gado ya rufe sa kamar mai bacci, nan ko ba bacci yake ba, kawai neman mafita yake na cakwakiyar nan da yake ciki. Bai san ta ina zai fara ba, ya ga abin ba sauki, ya san ko har bai sha ba zai yi ba zai mayar masa da takaddunsa ba, to shi wannan ma ba damuwarsa ba ne, babban tashin hankalinsa daban yanzu. wanda ya tuna sai gabansa ya faɗi. Ranar kuma Nadiya ba ta kira shi ba. Ankali hankali ya bude idonsa daga ƙarshe yana kallon Nadiya ga ta kwantar da kanta saman gadon. Tana daga zaune kan darduma tana bacci. Mikewa zaune still yana kallon ta can ya sauka daga saman gadon. Ya nufi switch ɗin ɗakin ya kashe. Sannan ya da gabanta ya ɗan dafa ta. bude ido ta yi da sauri amma ta ga ko'ina duhu ta gyara zamanta da sauri tana gwalo ido. Yana kasa da murya ya ce tashi. Gabanta na faduwa ta ce ni ba za ka kai ni gida ba ne. Ji ta yi ya daga ta ta zaro ido kafin ta ce komai ya cire mata hijab ɗin jikinta. Kamshinta sai da ya kusa nokin ɗinsa ɗaya da ya kusa ka da shi. Ya ji ya kasa tsayuwa da kafafunsa. Gaba ɗaya ta rikice za ta duka ƙasa ya ki barinta. Maimakon ta ji ya ja ta, sai ji ta yi ya ja ta suka faɗa saman gadon. Ta sauka a kan shi da sauri cikin murya ta ce, Don Allah ka yi haƙuri mu tafi gida, kaga dare ya yi. Kamar wanda ya sha wani abu yana limshe ido ya ce, Saboda ni. Ta diya abu da ƙyar ta ce, Za a neme ni. Ya ce, Ke da wa kuka fita? Ta kasa cewa komai sai zaro ido take zuciyarta na bugawa. Murya can ƙasa ya ce, Ina tambayar ki, ke da wa kuka fita? Still ta ki cewa komai. Yana neman sauka daga saman gadon. Ta ji ya, ya daɗa riƙe ta da za ta gudu. Zaro ido ta yi kamar mai raɗa ya ce ba na amsa. Jikinta na rawa ta ce mijina. Ba ta rufe baki ba ya ɗaura lips ɗin shi a kan nata. Ya ba ta wani sumbata mai lafiya. khalilu ya ɗau lokaci mai tsawo kafin ya iya kontrolin kanshi a lokacin. Domin abin bai zo mai da sauƙi ba duk da dama babu abin da ya niyar yi mata. Amma sai da ya kai zuciyarsa nesa kafin ya iya kura ya kyale ta. Ya koma can gefen gado ya kwanta yana nishi a hankali. Jin yadda take kuka kamar wacce aka yi mata duka. Ya nike zaune da ƙyar ya kunna suwici a zuciyarsa ya ce wai ma ba mata komai ba kenan. Da sauri ta ɓoye fuskarta da gadon tana ci gaba da kukanta har sannan jikinta bai daina rawa ba, gaba ɗaya a tsorace take. Ya yi tunanin baƙuwa ce gaba ɗaya a lamarin, amma kuma bai Ya koma kusa da ita ya ɗago ta ya rungume ta ya limshe ido yana jin yadda zuciyarta ke bugawa. Ita dai ta ƙi yarda sa da jikinta sai rawa idonta sai ta ƙi yarda sa da ido jikinta sai rawa yake. Ya kai bakin kunnenta a hankali ya ce to me aka miki? Ta shiru ta ce komai ba. Suna nan aka kusa minti goma har ya ji gaba har ya ji ta ɗan kwantar da hankalinta ya ce ni Da sauri ta ɗaga kai ta kalle shi saboda yadda ya kira sunan nata. Yana kwallon ƙwayar idanta ya ce, Me ya kai ki hotels a baya? Sauke idanta ta bata ce komai ba. Lokaci ɗaya hawaye ya cika ta still ki ce masa komai, shi ma bai sake ya ce mata komai ba. Ya ɗauko rigar ta ya mika mata sannan ya sauka daga kan gadon ya shiga banɗaki. Kafin ya fitowa ta shirya ta jinginar da kanta da jikin gadon ta yi nisa tunanin da take. Har ya so kusa da ita yana kallon ta wata sani ba. Wayarsa da ya fara ringin ne ya dawo da ita a duniyar tunanin da ta tafi. Ya dawo makullin mota ya ce tashi mu tafi. Mikewa ta tana kallon shi ya tafi kofa ta bayan shi har suka isa gida babu wanda ya ce komai cikinsu. tunanin da yake a zuciyarsa daban ita ma haka ya yi fakin a kwamfan sai a sannan ya juya ya kalle ta ya ce kina da national id card ta dan kalle shi kuma ta gyada mashi ka ya ce in kin shiga ki ɗauko min bata ce komai ba ta buɗe motar ta sauka ya bi ta da kallo ta nufi kofa shiga gidan tana tafiya a hankali jingino da kansa ya yi da kujerar motar ya lumshe ido domin kuwa abubuwan fa sun fara damun shi gaba ɗaya kuma ya san ba wanda zai fuskance shi a gidansu ballantana har ya yi musu bayanin me yake faruwa. Niyadu bata tadda kowa a falo ba ta tafi ɓangaren momi momi na kallanta bayan ta zauna ta ce ina Ibrahim ɗin ta ce yana waje. Momi ta ce kun sami innar Niyad ta ce eh. Momi ta ce bata dai faɗa ba ko za mata kai kawai ne ta yi momi ta shiru bayan wani lokaci ta kalli Nihat ta ce, Bayan kun fita zuwa gidan inna, ɗazu Umma ta shigo wai kina ganin ta baki gaishe ta ba, shi ne hakan ya dame ta shi ya sama ta bar gidan. Ba na son ki nuna mata komai dota, ki yi kamar baki san komai ba, kar ki nuna mata komai kar ku bar har ku bar gidan nan kin ji. Nihat dai sai kallon momi take momi ta ce, kwana nawa ya ce za ku yi? Nayar ta ɗauke idan ta a hankali ta ce ni ma ban sani ba. Mami ta ce to ki yi haƙuri kar ki nuna mata komai idan kun da ki gaishe ta yadda kika saba. Nayar ya ta kasa cewa komai amma can cikin zuciyarta ta san ba za ta taɓa gaishe ta ba. Dan duk duniya babu wanda take jin tsanarta a zuciyarta irin Umma. Khalil na zaune tare da Aminu wajejen ƙarfe goma Amina ta iso wajen tana kallonsa ta ce, Abbanmu yana kiranka. Ya ɗan kalle ta yana so ya tabbatar da shi take ko da Aminu. Aminu ya ce, ta ce Alhaji na kiranka mutumina. Khalil ya ce to, juyawa ta ta bar wajen ya miƙe ya saka ID card ɗin ne har da su da ya kama sa arjo sannan ya nufi cikin gidan. Umma na zaune a falo ta kafe ma TV ido, duk da gaba ɗaya hankalinta ba kan kallon yake ba. Malamin nata da suke zuwa wajensa tare da ajiya turai sun ƙona man mota ban banza sun je har ƙauyen da yake a kusa da Zaria, amma wai ba shi da lafiya. An kashi asibiti cikin Kano. Hakanan suka juyo a hanya kuma mota ta lalace musu. sai da ta kashe ya fi dubu saba'in wajen gyaran motar suka bata awa kusan uku kafin aka gama gyaran ta kama hanyar gida a wahale ga yunwa. Suna da ido da Khalil bayan ya shigo falon ya ɗauke kai nufi falon abba ta bi shi da kallon mamaki don haɗuwarsu na farko kenan tun zuwansu gidan ya tsaya bakin kofar falon ya sallama sai da abba Sai da Abba ya ji Abba ya amsa sannan ya shiga. Umma ta kalli Amina ta ce, Ko dai ya gaishe ni ne ban ji ba Amina. Amina ta ce, Ba wani gaishe ki da ya wallahi. Mikewa ta yi ta nufi falon abban da sauri ita ma. Kalin na zaune a ƙasa ya sunkuyar da kansa bayan ya ƙara gaida Abba Abba ya ce, Wani garin kuke? Khalil zai yi magana Umma ta shigo ta nemi waje ta zauna a falon tana ɗan murmushi. Abba ya kalle ta can kuma ya ce, da wani matsalan ne? Da sauri ta ce a babu komai, sannu Khalil, fatan kun zo lafiya. Khalil ya kalle ta ya ce alhamdulillah ta ce to madalla. Abba ya dan shiru sai kuma ya ce idan za a kwanta ka tafi ɗakin Faruk, ɗakin nasa a buɗe yake. Khalil da kansa ke ƙasa ya ce to na gode Abba, ya ce shi kenan za ka iya tafiya. Mikewa ya fita daga falon Umma ya yi sai murmushin yaƙe take, ta ce Allah sarki sun dawo nan garin kenan. Abu ya ɗawayarsa da ke ringin ya ɗaga ya kai kunne. Niyad na kwance saman gadon momi bayan ta yi shirin bacci. Momi ta shigo ɗakin ta ce, Ba za ki je ki ji ko yana buƙatar wani abin ba ne? Niyad ta ɗaga kai tana kallon momi. Momi ta ce, Duk da na san akwai komai a ɗakin Faruk amma ki je ji in yana lafiya. Nihat ta miƙe zaune. Momi ta juya ta fita a ɗakin. ya ta ɗau jab ɗinta ta saka sannan ta fita. Ba ta gan shi a ɗakin ba hakan ya sa ta da ta yi kwanciyarta kawai. Washe